haka kuma za ku iya kama mu akan manhajar mu ta YouTube kai tsaye a yayin da muke gudanar da shirye-shiryen mu baki daya. To a wannan shiri na tattaunawa shirin na gayyato muku masana da kuma fitattu ta fuskoki daban-daban domin tattaunawa da su akan batutuwan da suka shafi kasarmu Najeriya da kuma ci gabanta wanda kuma ni Umar Muhammad Gombe nake jagoranta. A yau rana ce ta talata ɗaya ga watan Agusta na haihuwar Annabi Isa alaihi salam 2023 wanda ya dace da 14 ga watan Muharram na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445. To a yau a cikin shirin za mu yi duba ne akan abin da ya shafi tantance ministocin da shugaba Bola Tinubu ya aikewa majalisar tarayya a yanzu haka da ake ci gaba da tantance ministocin an tantance goma sha hudu jiya yau kuma a daidai wannan lokaci majalisar na ci gaba da tantance ragowar ministoci goma sha hudu da suka hada wato 28 da aka aike a rukuni na farko kenan wanda za mu duba batutuwa da dama a ƙarƙashin wannan tantance ministoci ɗin domin duba akan wannan maudu'i mun gayyato masani kuma ɗan siyasa wanda yake kusan zance dai ba ba ne ba a wajen ku wato alhaji atiku abubakar isa dan gwagwarmaya dan siyasa wanda yau za mu yi duba kan wannan maudu'i tare da shi alhaji atiku abubakar barka da shigo to madalla na tabbata ka bibi wannan ministoci tun daga lokacin da aka aike su zuwa majalisa duk da an aike waɗannan sunaye a makare amma dai majalisa ta fara tantance ministocin ajiya yau kuma ana ci gaba da tantance ragowar ya ka kalli zaɓo ministocin daga jihohi akwai jihohi goma har yanzu da ba a naɗa daga waɗannan jihohi ba akwai kuma jihohi masu biyu har wajen guda uku ko hudu me ka fahimta akan wannan wato rukuni na farko ai ba wani sabon abu ba manta aka yi ba hmm. kafi shi ahmad bola tinubu ya zama shugaban kasa ma na sha ba wani abun alheri da zai kawo kwata-kwata eh. domin shugaba ana duba abin da bature yake cewa antecedent hmm. kuma matsalar kasan nan matsala ne na rashin shugabanni na kwari da kuma mutanen da suke da tsoron allah shi eh, ya iya aiki abin da ba shi da shi shine a son kasan da tsoron allah shi ne shi to amma a Legas an ga yadda ya nuna kishin jiharsa inda ya bunƙasa Legas fiye da kusan kasashe da yawa na Afirka a wannan kuskure da mutane suke yi kenan da kuma kuskuren da mutane wanda ake ce musu economist suke cewa mm. su yi ta turanci su ce gdp wannan turancin kamar allah ya sina mata eh, ma ita kanta sun turanci ma domin duk turancin da za a yi na ci gaba eh. idan talaka ba zai iya samu abinci da zai ci ba eh. ba tsaro yayanci ba za su iya zuwa makaranta ba ai na banza ne duk wannan GDP an samu ci gaba ai ci gaba na banza ne ci gaba shine wanda talaka zai samu tsaro ya samu abin da zai iya ci yayan su je eh, makaranta idan ana rashin lafiya a je asibiti a samu magani duk na abubuwan da na faɗa yanzu gabaki da ya fi karfi talaka gaskiya ne akan haka wannan shi gaban haka ake a Lagos a dashi wannan lokacin sai dai a dinga kawowa cewa a kawo magana wani gdp kamar maganan wannan ne na wutar lantarki da ake cewa a megawatt wa yake so ina ruwa wani mutum da wani megawatt ka kunna wuta ka ga wuta shine ya ake bukata me sai an dinga cewa an samu e, megawatt kaza a wannan duk magana na banza ne bai da amfani a gani a ƙasa ka kunna wuta ka ga wuta e, awa 24 baka bukata wani turanci wannan e, baka bukata wannan akan haka abubuwan da ya yi iyaka dai inda ne na jijjina musu sosai shine da yake bai zabo ya zabo wasu wanda ba sani ko mutane banza bane na irin wancan na da ba mm. ya canza to in ma mutane banza ne a cancanza haka ya zama cewa wancan azzaliman da suka tafi mm. ai akwai wanda suka dan samu alheri a su wannan azzaliman daban su zo wasu ma za su dan samu wani abu eh, ya fi a sake kawo wannan azzaliman da buhari ya kawo su dinnan. a sake ba su amma ai waɗansu daga ciki ka san su waɗanda aka zaɓo a yanzu za a iya cewa mutanen banza ne su ma ko kuwa wayannan mutanen nan shugabannin kasan na akwai abin da yake bani mamaki hmm. sai ka san mutum fa mutumin kirki ne yana zuwa wancan sai ya zama wani irin mutum daban kuma sai ya zama wani irin mutum daban kuma akwai mutane da dama da na san su ba wai na ganin cewa suna da nagarta bane ba fa hmm. wa'annan akwai wa'annan matan da ya sa su dinna su karan kansu ba san ciwon kansu ba ma ana bukata mutanen da yake suka yi abu a zo a gani akwai wata daga ciki ita an kore ta fa inda take aiki a da hmm. ita aka aka aka sata minista ita da aka kore ta da ta iya buhari da bai san aiki ba ma da baya koren mutane hmm. eh, a gwamnatin shi a kore mutane a kasa akwai matsala kenan a gwamnatin tsohon shugaban kasa. Eh, tsohon shugaban kasa so irin wannan abubuwa ne iyakadin na jingina mishi da saboda dama ba na so ya dawo da ya kawo na tsofaffin ministoci na buhari din nan har zanga-zanga ne sai na yi da ya kawo irin su buratai da mm. sadiq mm. wa'annan da yake suna da bindiga ma suka kara sare mana kasa suka yi abin da suka ga dama mm. Allah ya taimake mu Sadiq da Najeriya sai ta kara gwamna ko ba komai an rage asara ya ji ya kashe kudi ya fadi ni murna nayi a saboda ba jam'iyyar ka bace ba zance jam'iyya bane ka bari in ga maka ba ruwana da jam'iyya ko uwan mu da uban mu da da kai ma ka ba na kwari bane ba abin da dame ni da kai haka na sara rayuwa na yanzu hmm. inda gaskiya take da wajen nan eh ba abin da dame ni da jami'a shi yasa ba yawanci ba ayi da niyya in ba haka ba a gwamnati ina da abokane ministoci na da kai har sarakuna ma amma yawancin su ba su a so domin ni ba ni juya ni haka sai dai akan gaskiya ne hmm. amma zance ni ba yaron kowa bane duk wanda ya ce ni yaron shi ne ko bola tin bai kai san da zan zama yaron shi ba nan ne zan zama yaron ka amma ka taba zama yaron shi buharin da kansa a lokacin muna kyautata mai zato ne da mun doka soho ne dattijo arziki shine muka yi mai wahala daga baya da muka gane shi shi din ma ya zo bila ne da ya mulmule kuma ya mulmule ya koma daura eh, sai muka rabu da shi to amma abin da ya fi ba wa mutane sha'awa game da waɗannan ministoci shine kashi 25 da aka ba mata a cikin tsarin ministocin kusan shekara ashirin da hudu da suka wuce ba a ga irin wannan me abin ban sha'awa don an ba eh, mata gender balance da ake ne gender balance duk wannan ba shi yake cutar da mu ba me wani gender balance kasan nan yanzu da ake bukata a samu ci gaba a nemo ko gida ɗaya da za a samu mutanen da suka iya aiki a ba su zance a ba mata haka nan a ba mace dan ba ta san eh, karar kanta ba ta zo ta yi kwalliya ne eh, ana neman wacce za ta zo ta yi kwalliya ne ko aiki ake nema Eh, matan har yanzu din ba san me duniya ba mata kanana ne su yi alheri ba iri ba zance wani gender balance a masifan da muke ciki yanzu ana magana yadda za a samu abinci ana magana yadda za a yi a samu zaman lafiya a nemo mutane da suka yi aiki da suke da suke da kishin kasa abin da ake bukata ke na bazance wani ganda ba su turawan da suke cewa ai ganda balance ne me yasa su america ba ba su ba mace ta zama shugaban kasa ba lokacin da Clinton ta takara ba ita ta ci zabe ba ba munamuna suka yi ba sai suka ga cewa dan mace ba ta dace da shugabanci ba domin ko zance sun eh? ingila sun ba da eh america su suke gaba ne yasa su su bayar ba kuma system na england daban da na america irin na america ne muke yi irin wannan presidential system of governance me yasa su ba su ba mace ba barin gaya maka zance wai a wai wani gender balance idan mata za su iya ba masala amma zance akan balance din nan da shine ba na so idan ma akwai macen da kamar irin su wannan eh, eh, matar da na nafdak na dadin da ta eh, mutu dora kunile idan irin wannan irin ta ne za a kawo a wannan ba kuma sai a ba ba matan amma nan matan da yake yanda za su yi kwalar su yanda masifa yake a kasar yanzu a ba wata karama yariya ta zo ta sai a gaban madubi tana mitin talatin irin wannan ake nema yanzu eh amma kun sha kira akan matasa a ni ban da su ba na cikin wani irin matasa ni fa ba na goyon baya ma nan matasa matasa yanzu wayannan matasa na kasan yanzu gara hofi din nan fa yawanci mutanen banza ne kai wayannan matasan shi yasa ne nake cikin tsoro na yanzu wayannan matasan da wayannan wayannan na yanzu din nan a'a idan an samu matashi wanda ya san abin da yake yi daban amma ba wai dan a ba matasa kwaso mana yan iska ba wanda za su dinga zuwa club su dinga rawa a cikin wannan bala'in da ake ciki din ba irin wannan ake bukata ba matasan da suka san abin da suke ka je tu ka ga abin da matasa suke wayannan ne za su yi shugabanci me suke a tu. Eh, eh, rawa kawai suke da wanda ya eh, kowane irin fasikanci da abinda suka sa a gaba kenan mutum yanzu akwai wanda ba idan ya sa yawanci idan na magana din nan na kan fadi a zuciyata karin ko jami'an tsaro kar su kuskura su yi wani abin da bai dace ba game da ni domin zan zo in tona asiri da sunan mutane zan dinga fadi da jami'an tsaron da yayan su suke zuwa suna kashe dollars duk sai na zo na fada idan aka kuskura ko gaita ta aka yi sai na zo na fara toron asiri kuma suna zan dinga kira ya eh, amma idan laifi ka yi gaske wanda ai za a laifi zan wani ka ga da ka sani yanzu wani laifi ka zan zan ni bana sata bana neman mata bana bana ba na can kowane kai in da yana jigoro ma ba abin da nake shi sai akan ne wani laifin zan yi kowane doka biyu nake da eh, gwargwado ko ci inspector general police na fi shi bin dokan kasan nan a kamar akwai lokacin da dr rabiu musa kwankwasa yana takarar shugaban kasa ya ce eh. kayi masa kage akan ba ji bane ba ya ce zai kai ni kotu ba me yasa ya ji tsoro shi rabi musa kwankwaso me yasa ya ji tsoro ya ce zai kai ni kotu ya rubuta lawyer shi ya rubuta mun wasika sai na rubuta shi na shi mu hadu a kotu shi tsoro ya ji ai bai je kotun ba bai je ba so ya ji kenan mu dawo kan maganan ministoci din nan eh a za su waɗannan ministocin za su kai najeriya ga gaci musamman akwai irin su malam nasiru erufai akwai su wuke akwai su yusuf tugga waɗannan mutane ne jajirtattu da ake ganin lalle ministocin nan sun yi nauyi kwarai da gaske eh a shugaba nan da ka fadi wannan na san dai wike da nasir arufa ni dai eh, ciki su da na fi sanin al-rufai saboda dai na sha zama da al-rufai ni da shi eh, so da dama hmm. kuma na san kwakwalwanci na aiki sai dai shi matsalan shi bai da tausayi to rashin tausayin nan kuma a yanda bala'in da ake ciki ana bukatar mm. mai tausayi shi bayan rashin tausayin ce kuma ya iya rashin tausayi ne ko bin ka'ida ba ka bin ka'ida ba za ku yanda za ka bi ka'ida daga da za ka nuna tausayi a matsayin na shugaba mm. akwai abubuwan da yake za ka dubi yanda mutane suke ne ko gyara za ka yi akwai yadda za ka dubi yanda mutane suke ne ka san yadda za eh, ka bi abun ba sai ka wulakanta mutane ba me yasa ya fadi zabe a Kaduna ga baki da har wannan gwamna ba sani dina du rubuta sunan shi aka yi ba gwabbe ci zabe ba bai ci zabe ba kai an rubuta ne an zo an fadi wannan wani magana ne daban me yasa shi Erfan ya fadi zabe ga baki da ina ga maka na sha fadi cewa duk kasan nan na kusan zagiya ko ina a kasan nan ban san gwamnan da ya yi aiki irin na rufa'i ba amma me yasa ya fadi saboda abin bai da tausayi ne in ya zo gyara misali yanzu ya zo zai rusa gida gidan da yake yan kauye ne ba su san me ake kira CFO ba shi wanda yake da CFO ya kawo a biya shi kuɗi wani wannan wannan CFO da bai taba ji ba ma ka ce ya kawo CFO na zai samu CFO hmm. irin wannan mutane zaka tosiya musu ne ka san yanda zaka bi ka gyara abin da za a yi yanda za a tosiya dama gida ne na kakannin su suka zo wannan ka zo ka ce su kawo na CFO ina ba su samu to irin wannan abubuwan da shi hasara kenan mutane da yawa sun yi shi yasa ban zabe shi ba sanata guda uku da baki na faduwa yayi ko wayannan da rab ko su abbas din nan ma munamunan ne haka ne suka suka koma in ba haka duk da baki na faduwa suka yi saboda mutane shi abbas din duk ba constituency din na yake ba duk mutanen mu duk ba su zabe shi ba duk ba muna tare da shi a zariyan ba me dalili saboda irin wannan rashin tausayi na ɗan rufai din aiki kam shi ɗan inda wani guri ne inda aka samu ci gaba sosai eh irin wani abubuwan da yake dama an saba da wannan sare-saren nan mutane ba su ma saba ba kamar sabo abu ne a kasan da yake yanzu idan ko traffic light ba idan yanzu ka ga mutum da daddare hmm. a sayar da shi ba kowa ya zai yi eh. don ba saba da ba san cewa eh, eh dole ka bi wannan to akan haka in ka tashi yin gyara irin wannan kasan sai ka dinga bin a hankali kana orientation kana wayar da kan mutane kana bin su a hankali a hankali sai kai wannan lokaci mai sau kafin ka zo ka saya sai daka wajen sayi wannan ma manyan mutane masu arziki su ne za ka eh, yi maganin su da farko ba talakawan da suke neman abinci ba wani sabar yunwa ma ya ajiye shi yake makwai kai ihu kawai masu ya sau saboda ne yunku a shiga jikin shi sosai to irin wannan mutanen ne shi arofa yake ta kuskure din ne shi yasa suka ki zaben shaye ai ba dan ba san cewa shi shugaban na kwarewa ne sai mu dawo kan wike ai ce wannan wike in ya in ya cagiyanci ne kawai yake ta hauka ba abu wannan ba abun alheri ma da zai fita daga shi kamar da shi amishi ya fada ya ce a lokaci guda zai sha giya da za a iya eh, gina makaranta to ci kudin giya ai daban-daban da fa ba fa wannan ana magana yanzu da su gold dam wanda ake ko 350 ko 700 ba wannan ake magana ba ai giya ba ko daban-daban suke fa hmm. to ina gwamnati take da kudin giya irin na yake ma yanzu balle za ba ce wani wani minista rivers da yake da ya baro ai suna da kudin zai iya sa kowane irin giyan da yake so ya sha to yanzu da ake ba kudi a kasa ka zo ka ka irin wannan kuma ba haka wani mutane su da cewa ba kafin kai nisa babu gwamnan da kididdiga ne wannan ya tabbatar da mm. haka ba gwamnan da ya yi aiki project da mm. aka a kaddamar a duk faɗin Najeriya kamar jihar Rivers eh abin da mutane ba su gane ba dama mutane idan ba su san shugabanci ba sai ya zama cewa kowane kare in yayi wani abu sai a ce a yayi kokari gina tituna. Mm. da irin wayan abubuwa ba ci da shugabanci ba to me ake bukata shugabanci ka canza tunanin mutane zuwa abin da ya dace shi wannan wiki ma bai da hankali ma balle ya canza ya kawo mutane ya sa mutane su zama masu hankali shi kansa bai da hankali ka gan talabijin gidan talabijin nake magana na san kuma ko ina aka sana na ya kallo na ko mm. kuma mutane su suna iya fassara mishi ko mm. kuma ba dan gyara ka duk maganganun da nake dinnan na san abin da nake cewa a shirye nake da kowane babban mutum na magana shi idan kotu za a je ba zance kama ni ba kar amma kuskura wannan kar ai wannan eh amma wani zai yi tunanin wuke ya yi kuskure da yawa wajen kawo tangarɗa ga atiku abubakar dan takara jam'iyyar pdp watakila do abin da za ka faɗa akan wuke za a yi tunanin adawa ce tun da atiku bai a ah, ba don wannan bane abin da ya game da atiku wani abu ne na siyasa kuma ni ba na ganin laifi wiki inda akan wannan ne dalili shi ne ai siyasa yawanci za ka yi ne dai domin ci gaban mutanen ka ne mm. daga ba wasu kuma suna idan ci gaba karar kansu mm. ya nemi a bashi vice president ba bashi ba mm. to sai ya ji haushi kuma ya a alayin ga mutanen da za su bashi minista kuma gashi na an bashi sai ne shi atikun ba dan karkan shi yake yi ba atikun ba zai bashi minista ba da ya ci zaɓa a'a in don minista zai eh abin shi ne yana ganin cewa a nan ne zai fi samu daraja fiye da wajen atiku wannan abin da ya sa shi ba wai na yi magana da shi ba ne amma dai abin da nake gani kenan dama personal interest ne na nashi, nashi shi karkan shi yake gan cewa sai atiku ya wulakanta shi shi ya zo na biyu ya gashi nan shi yake gan cewa shi ya fi dashi ya zama mataimakin shugaban kasa ba doke shi ba kuma wannan abin da Atiku yayi a bisa kaddara a Allah dama Allah ya kaddara ba zai ci zaben ba ko kuwa ba za ba shi za a shi ya zama shugaban kasa ba mm. sai kuma bai dokoki ba a da ya dokoki wiki yanda zirga ba zai zama haka ba da su za su ci da su za a yi bana haba saboda weekend shi ya janyo wannan gwamnonin guda hududin nan mm. eh, suka bi shi mm. da wannan suna tare da pdp bayan da zai da shi tinubu tazaran da ya ba a tiku ba yawa ai eh, so abin da gaskiya ne to alhaji atiku abubakar bari mu je ga eh, wato a gurguje mu tafi hutun rabin lokaci idan muka da sai mu dora masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da mashahurin dan siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum alhaji atiku abubakar isa wanda yake tsage mana wato zare da abawa akan abin da ya shafi ministocin shugaba bola ahmad tinubu a najeriya waɗanda ake kan tantance su a daidai wannan lokaci yanzu za mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora ku dakace mu To haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun muna tattaunawa ne da Alhaji Atiku Abubakar Isa wani dan siyasa a Najeriya wanda kuma muke tattaunawa akan ministocin shugaba Bola Ahmad Tinubu 28 na <clears throat> wato rukuni na <clears throat> na farko da ya tura a majalisar dattawa wanda ake kan aikin tantance su a daidai wannan lokaci. Alhaji Atiku barkamu da dawa. Na barkamu da. To a kana bayani akan nagartan waɗannan ministoci da shi shugaba bola ahmad tinubu ya aiki a majalisa amma idan za mu kalli shi malam nasir rufai wanda ka yadda da nagartansa wani ma'aikata kake hasashen idan da za a bashi a daidai wannan lokaci zai fi tabuka abin kirki musamman don taimakon talakan najeriya power na eh, inda ba minister of power aka bashi ba ana hmm. gabata lokaci ne na farko dai ni ban ma ai mamaki na doka ba zai karbi eh, matsayin ba don dama shi yana ta magana cewa eh, shi a shekarun shi ya yi minista a karanta ne ba eh. wai na ji shi ba ka haka ba ne da tabbas ko shi ya faɗa ko kage aka yi ba amma na karanta shi ya yi minista a da kuma ya yi gwamna shi kuma ba mai mimata aji ba ne to kuma da shi nasiru erufaidin hmm. da shugabannin su ne dama matsalan kasan nan da shi nasiru eh nasiru din duk wanda su ne masalan kasan nan shi yasa kasan ba zai ci gaba ba ka ce ya aiki a kaduna ya aiki ya kuma yi aiki a fct ya aiki a fct mm-hmm, amma shi ne masalan kasar nan da shi da yan wanci din nan wannan wannan da yake a zalumai nan su ne masalan kasan da me dalili ka kai shekara 60 da wani abu har yanzu bai kai masai da zaka zo ka koma masallaci kana astaghfirullah ba kai da sai ka zo ka mutu dai Allah ya jefar da ka wuta da kake so ko me baka tirni kowa ba wanda zai iya rike matsayin minista ba ka yi shekara wajen 20 kana shugabanci baka da wanda zai iya ta wannan gurin baka baka san abin da ya ce matsa masa akai ba ne matsa masa duk wannan karyar banza a bar wannan mu za a yaudara ne siyasa fa mu dai na riga ai rufa fara siyasa fa ni na riga ce fara siyasa ka ka ba ni zai gyara wannan magana ba sai dai ga mutane da za a dinga yaudaran su dai waye waye masa mishi yanzu me yasa ba a masa musu su zo su yi abu na kware sai abin da shi zai benefit su kar kansu da sun saba da jin daɗi a hawa din nan su zo suna ta damu a hanya da sarin wowo su sa yan sanda dan sun sha buge ne ma a hanya kana tafiya a lindin ka dinnan ana wowo wowo da baka bar hanya ba sai a zo a dan bige ka a lallata maka mota haka dinnan da abin dama abin da suke so kenan kai shugabanci wajen shekaru 20 baka da yara da za ka yi mm. cewa wani shi ne yanzu zai iya yi yanzu ba ka maimaita aji ba ba ka maimaita ga aji yana maimaitawa ai ko gwamna din ma da ya samu tattaunawa zai ci gaba ai so irin mutanen nan irin wannan mutanen su suke kashe kasan kuma ba shi kadai bane mm. dama dama nashi ya iya aiki ma sauran ma sakarkaru ne ma ba su iya komai ba E su ne ma masanan amma shi ya iya shi yasa dama muke ga cewa yanzu aka bashi power din na kila tun da shi akwai shi da jajircewa hmm. sai ya siya a fitar da kudin a yi budget mai kyau mu samu wuta na sha ba ko shi tilbun na shawara hmm. shi yasa shugabanni na gina ganin su da kai ne kai ka gan yanzu hmm. ina zan zama shugaban kasa a shekara biyu ko shekara hudu ban sa komai a hagaba cewa zan yi kaza kaza wuta kawai zan maganin matsalar wuta a samu wuta 24 hours kunan kawai shi ne abin shi ne major project ne bayan wani zance wai a eh, eh, eh, point agenda 20 point ina wani 20 point agenda ku da kuke ba ku kai masai mutane ba tukunan ba ba ku da ta awa 24 a kasa ku mutane ne a kai maganin masana wutan nan mutane masu aski masu kanana ayyuka din nan zai zama za su samu sauki da ka samu zama gwamna a jihar kogi watakila abinda da za ka fara da shi ke a a inda zan zama gwamna kuma daban inda zan zama gwamna a kogi abu kaga kamar da mutane suke kori ma'aikata ne ba zan kori kowa ba amma kai zaka kori kanka eh, ma'aikatan kananan hukumi na gabaki daya gabaki daya noma zan kai su in ka zo ofis da safe don noma za mu je don ba zan zama gwamna mutum ya jin yunwa ba kuma ba zan bar mutum ya zama ya dinga zama haka na zama banza ba ni sai na kai bil ma house of assembly idan duk wanda aka ganshi daga tsakanin karfe tara zuwa karfe goma sha biyu a zaune a kofar gida sai an kama shi eh, a kan za ka zauna ai ba kyau a ce mutum haka nan ka zauna noma za a je ne noma za a je an noma abincin duk wanda yake daga lamu samun zuwa kasa din na sai na dinga ba su rabu buhu shinkafa ko bayan wata uku uku din da noman da suka yi su za su noma abincin ba wanda ba inda zan je in abincin kai da ba za ka je noma ba amma kuma dole sai ka aiki to irin wanda kowane guri akwai abin da ya kamata a yi amma ba irin wannan shi da ake ba kan eh, bangaren wutar lantarki da kake cewa malam Erufai zai iya gyara wajen me yasa ka eh saboda yayi mun gani a da shi mutum ne da yake in ya sa aiki a gaba akwai jajircewa kuma ya iya aikin mm. eh, kuma yana son yin aikin akan haka shi ya fitar daban duk maganganun da muke game da mutane na ba wanda muke jin haushin shi to kamar kun hada baki da sanata abdulaziz yari tsohon gwamnan jihar zamfara don mm. shi ya fara masa tambaya a ɗazu okay. kuma ya masa tambaya akan in an kai shi bangaren wutar lantarki mm. me zai yi ya ƙara megawatt ya ce baya so ya ji megawatt bakwai ana 7000 megawatt mm. mm. a gyara wuta kamar kun hada baki da ta kare ni ba ma zauna da shi Sadat Abdul Aziz Yari ba iyaka dai kowa ya san ɗarufa ya iya ah. eh ya iya zai iya wannan abin kuma Eh, idan inda ake da babban matsalan kasar nan kenan shi yasa dama mutane suke cewa a kai shi power bill nan hmm. domin shi ne babban matsalan kasar nan eh yan samu wutar lantarki watakila duk masu kananan sana'a kamfanoni za su tashi na'am eh abin da ya kamata kenan shi eh, gwamnatin najeriya kamar abin da ya samu ke ta kushe gwamnatin buhari har ya kai ma mutane akwai mutanen da nake gansu ba su da shi keken hankali duk masu cewa shi buhari ya yi kokari da ne a tunanin na ba su da hankali ma eh, duk wanda ya ce buhari ya yi kokari ko dai bai da hankali ko kuwa so zuciya ne kawai amma ba zai sa ba za dole su iya biyu din nan hmm. dan bayan da za ka ce buhari ya yi kokari ya kace kasa ka ce ya yi kokari ba ba zai yi ba ko shi buhari tinubu ma ya ce zai raba mutane dubu takwas takwas na shi ta wannan hmm. shi ma da hanya na mahaukata ma in ba ah, hauka ba ya janye wannan to baka bukata yanzu in kana rashin lafiya ba asibiti a najeriya kaf wanda zaka ka iya zaka samu magani kakaf nake maka magana duk bar duk da tin da yake wajen ma sai ka samu wani cutan ma daban da cutan da ya kai ka asibitin makarantu din nan yanzu kudin da ake biya yayi yawa waɗannan ka kai wa kudin nan ka yi ayyuka wuraren nan idan talaka ya kamu da rashin lafiya akwai asibiti da zai je ya fi ka bashi dubu ishirin. idan yanzu matarka za ta haihu mm. kowane asibiti a kasan nan mm. ban shirya kowanne ba mm. kowanne asibiti gwamnati akalla da sai ka kashe eh, dubu goma a wannan ya wuce haka to an ce za baka dubu takwas idan ku aka gyara wannan matarka ta je eh, ta haihu ba biyan kuɗi ko me ko tiyata za a yi mata ma baka biya kuɗi ko kuma duk kasan nan ba inda za a yi ma matarka tiyata ka biya dubu ishirin a yi mata tiyata da eh, eh, eh, ba biya komai ba da baka dubu ishirin ko dubu goma da nawa yafi so abubuwan da ake bukata gwamnati ta yi kenan ba a ce wai a zo a ba mutane kuɗi ba rashin tunanin in wani lokacin mu harin gan cewa ina ga mutanen nan ba wanda ya karatu boko ma don ana bukata ne ya yi tasiri ba ka je zo da kwali ba me tasirin boko da kai da za ka je ka je mutane dubu takwas ka raba kuma makarantun nan kudin da ake biya ya yawa tuni wani wanda me yake damu mutane ina ganin dai kai amsa da na ba kai na kai saboda irin fasikanci da suke yi ne shi yasa Allah ya shirya musu tunani na kwarai ko shi ne amsa da na ba kai na domin ba zai yi ni kada na san wannan abun ba kowane matsalan kasa ne duk kowane wani lokacin sun zauna ne kada kamar kuka zan yi na san amsa na san da za a yi a gyara amma sun kasa gyarawa kowanne kowanne ni ba wani matsala a kasar da ma da nake gan cewa wai ya ba wanda za a yi kowanne na san da za a yi shi na magana cewa turawa sun ba mu mulkin mallaka da hannun dama amma fa suna karba da hannun hagu wannan yancin kai bai cika ba su watakila ke taɗe kafafunmu su hana mu a wannan magana ni ban yarda da ita ba ta yaya za ka ce su turawan ne suka hana suka ce tinubu ya cire subsidy bai ba da palliative ba yanzu turawan ne suka hana shi ko turawa ne suka ce eh, gwamnoni su dinga yawo da motoci guda goma sha biyu in za su yi tafiya lokaci guda turawa ne suka ce turawa ne suka sa gwamnoni kuna da governors lodge a abuja in kuka zo za ku je ku biya sama da 500,000 a rana guda a transcorp da kuma wannan eh, eh, da akwai hotel wanda yake a sokoro din da ya fi kamar ya fi eh, transcorp din masa dama da irin wannan hotel da kuke ta biya turawa ne suka sa su wayannan shugaban kai da ba su da hankali ne ba su da hankali ni a mafi yawa dai yawancin su ba su da hankali yawancin su ba su da hankali daga mutum ya zama gwamna sai ya ga kamar ya fi kowa mutum ya zama sarki sai ya ga kamar ya fi kowa baka fi kowa ba fa a rashin tunanin ne rashin hankali an da nake ganin kowane shugabanci mm. da na eh, da sarakuna da na wa'annan na yan siyasa mm. inda kana da tunani mai kyau ba zai yi mutanen ka suna cikin suna musamman ma shugabannin na arewa da na su nake ganin cewa su ne mahaukata ma ko da kuke da yaya suke roko suna rike roba suna neman abinci in marar da rashin tunani ta za ka yi hau mota miliyan hamsin ko kudin karan kanka ne kai dan arewa ne in kana da hankali kana da tunani ba za ka yi ba duk wannan kudin za ku tattara ne ku yi abin da ya kamata ko da kuke yayan ku bara fa suke fa wanda ke bara mutum ne mun baka da self worth kuma shi yasa barin ga maka akwai manganin da din na fada sai yawansu su zo suna musu da ni har na daina magana da mutane ma akan me sai a shehu yanzu bari baka misali sai dan daudu ya zo yanzu gaban sarkin musulmi ya zauna kan kujera mahadashin qur'ani ya zo sai a shi ya zauna a kasa wai wannan shine an yi wa sarki biya saboda mai qur'anin ne ya rena dan daudu daga america yana zuwa sai ya zauna kan kujera rauni ne barin gya maka shi yasa ni a waje na humiliation ne zauna kan kasa ga kowa yanda ba wanda zai zauna kasa tana kan kujera Allah kuma bai halishi kowa ba da ban zo na a kasa ban gane ba idan ka je fadar sarkin musulmi yanzu eh. ba za ka zauna a kasa ba me zai kai ni fadan shi na bana da shi aka zan je ba in kuma zan je kujera zan zauna sai dan ba kujera ne akan zan zauna kasa ni bawa ne ni ba bawa Allah ne fa hmm. ba na sarkin musulmi bane ba ba aka ka ba zan naje ba ba abin da ya dame ni shi yasa akwai na sha wannan magana sai a ce to shi yasa dama ba a yi da kai na ce to kar a yi da ni din gara in mutu da talaushi da kaskantar da kaina ba girman kai bane inda girman kai ne da zan so wani yayi mun yayan da na haifa a kujera suke zama ba wanda yake so gona gaida ne kuma duk duniya Allah bai halshi wani mutum ba da ya kai ni daraja waje yayana ba kuma su ma sun sani kuma na sanar da su hmm. amma duk da haka akan kujera suke zama wannan humiliation ne yanda za ka gane humiliation sarakuna na suke yi kenan dan daudu daga America zai zo na kan kujera ma da shi Qur'ani yanzu sai a ce zo na kasa Qur'ani ne aka rena da musulunci ne aka rena wannan dan America shi shi ake girmamawa mu kuma ba mu yarda ba mu musulunci mun ba shi muhimmanci kuma da shi muke takama ba ku isa ba sai dai yan iska da kanana mutane su yi muku ba za mu yi ba ana maganar jihohi goma da har yanzu ba a kawo ministocinsu ba ana jita-jita kama a jihar gombe inda na fito akwai sunan a profesa wanda akwai yiwuwar a sake dawo da shi a minista matashi ne kuma ya taka rawa a bangaren Eh, wato eh, technology na, na, na ict na, na zamani waɗannan ba za a yaba wa irin wannan ba ko da sun yi gwamnatin shugaba muhammadu buhari a mutane wanda suka lalata gwamnatin buhari akwai fantanya na gaba-gaba kuma shi suka lalata gwamnatin buhari domin shi nashi ma ya fi muni saboda shi da addini yake yaudara na farko kasu san na shafa ne kuma ya kai kunnen shi ƙarya yake bai da gaskiya shi yasa bai kai ni kotu ba ko kuma bai ce a sa an kama ni ba bai da gaskiya mayaudari ne shi fanta ne kuma yawanci ya sha makarya shi ne idan kuwa kai karya so daya ba za mu ce kai makarya shi ba ne muna iya baka uzuri shi kuskure ne amma sun ka ca yin karya shi ne makarya shi ne rabu da shi in dai ka san duk maganganun da nake yi dinnan yana hmm. girmama malami sosai kuma kakka ba mutanen da ke girmama kamar malami saboda ni ina fata Allah ya bani ilimin ina neman ilimin kuma har yanzu wahalan da nake har yanzu ma ilimin bai samu ba akan haka ina girmama su shi ya samu ilimin da yaudara yake ta yi barin gya maka ko inda nimsi dinna da aka kai karkashin shi eh. ya taba zuwa wani gurin ya ce an samu enrollment na sama da wajen 100 million ya yayi na je wajen na tambaya bai kai ba akwai karyayi da yayi sai mun gani na dama karyayi so irin wannan abubuwa da nabi yawanci kafin in zo yin magana ba haka nan kawai nake zuwa magana ba idan abu ya faru sai na je na bibiya sai na bibiya na samu labarai da dama na tantance labarin sannan in zo yin magana so aka haka shi mayaudari ne na addini kawo shi ma ba ta addini ne ba zai taimaki addini ba sai biya lalata addini domin za shi ga mai addini in kuwa ya karya yanda yanzu aka kawo mana wani dan siyasa daga gombe in yayi karya za su ha nan siyasa dama makaryata ne kaga yanzu ba zai shafi addini ba ko da baban shi liman ne amma da fantani zai zo yin magana yanzu ana gani ko karya ne ko gaskiya ne mutane za su yi mamaki saboda mai shi malami ake kallon shi shi yasa dama nake wannan maganganun nan mu kuma idan muka tashi magana maganganun da nake yana kaiwa wajen shi da yake shi mai girman kai ne da sai ya ce a tiku zo wannan magana da ka faɗa ba haka bane sai ka gan sai na zo ni ba na kai na a komai in na kuskure zan zo kuskuren ka in ba karba ko ba zan dawo ne in janye magana kuma in bada hakuri da hmm. zan bada hakuri ba zan zo in ga duniya cewa makaryaci bane in samu eh, ba haka bane kuma in koma gefe in ce yayi eh, hakuri ba a'a zan zo nan ne in ce magana da na fada ba gaskiya bane hmm. na janye magana kuma na bashi eh, hakuri haka haka zan yi amma ci wannan dama mai girman kai ne gani yake ban ba abin da ya fi ne ba abin da ya fi ni ba in dai matsayin minista ne ni minista ba abin da nake gani a minista ba abin da an baka minista ba wani bane domin mutane da ake ba minista a kasar da shugabanni ko ka zama gwamna ko ka zama sarki ko ka zama eh, minista yawanci ni na gane in kai ka fi lallashewa ka fi samun wannan matsayin eh mutanen garin da ba sani ba amma da yake muna ciki eh, yanda ka fi lallashewa haka ne ka fi samun wannan matsayin eh ba wai yana nuna cewa nagartanka bane dan kana minista yanzu ba wannan zai san ganshe kai don mutane ne ran maza akwai wanda zai yi ya kaiwa akwai wanda yake neman gwamna matarsa fa ya kai sai da aka aka zina da ita fa domin ya samu tiket muna samu irin yana wata irin wannan sai ni yanzu san gurin dima mutum da dan wannan ma ai zargi zargi ne a ba wanda na kira sunanci ai eh, eh ba wanda da kira sunanci to akan haka yanzu ni da yanzu ko da tinubu zai sauka yanzu ma ya rike hannu mata ta haka ba zai da ba so shi yasa mu yake daban da su ko zai nada ka minista minista dan ba za mu minista ya taba ma hannun matata a haka dinda wannan mai eh, eh, eh, fadin banza ya taba hannun matata <laughs> ya ba ba duniya su bane ba muna da ɗan takaitaccen lokaci da ya saura amma mu kalli matsalar da ake kallo na an yi doka da ya hana kowane shugaban ƙasa ya wuce kwana sattin bai yi minista ba mm. amma ba a turo ministocin nan da portfolio mm. inda za su yi aiki kamar wannan na kasu wasu na ganin an tauye wannan doka da an hada da cewa in zaka turo ka turo da inda zai aiki saboda 'yan majalisa su tantance. Eh dama can kamar ni dokan ya eh, a turo da inda za su yi aiki ne mm. ko mm. amma ban samu tabbaci wannan ba. To ko ma ba su turo ba kaga yadda muke zama a kasan nan mm. mu mu riga mun gane ba wata dokar da yake aiki duk abin da kowa ya gana mai na iya yi musamman kana da masai ko kana da kuɗi in ka gan an yi wani abu akan ka na ka aka yi ko ko an gan baka da matsayi ne. ba wata dokan da yake aiki haka suke nan suke su shugabannin nan ma haka suka sai da abun sau a kaka suna iya kone ko wannan dokan makar ya wuce kwana 60 na ko da ya wuce ba abin da zai faru na ki maka amma bai wuce ba eh bai wuce ba eh saboda kila kar kasashe waje ana kallo cewa a hairu wannan ne su sun fi jin tsoron kasashe waje fa kan wayannan eh, na kasan nan fa su fi jin tsoron wannan eh, eh, so ba abin da ya dame su da dokar kasan to me ake jin zai faru ko me ya hana a ba da sunayen waɗannan ministoci goma ana ganin kamar kano akwai rigingimu da yawa ana so a kawo dr rabiu kwankwaso a lokaci guda ana son a kawo ganduje ko kuma ɗan takarar apc wato gawuna yusuf gawuna hakanan a jihohin zamfara akwai yarima yana nema shinkafi yana nema marafa yana nema dukkan tsofaffin gwamnonin suna nema kamar wannan me kake gani ya yake kawo irin waɗannan rigingimu na to ai shi eh, shugaban kasa eh, ya kamata ya san wanda zai aiki da mutanen da yake bukata a me rigima rashin sanin aiki ne ai amma dan kana ka zama shugaban kasa a ranar kana zaune zaka iya kawo ministers da kake so gaba ki da me abin rigima amma kano ba an ce shi ganduje shi yake so a ba national chairman ba eh. na apc ba mm. ina ganin dai shi aka bashi wannan ba a cikin wanda za a ba minista kuma ai in kuwa ya riga yi magana da shi eh, injiniya rabi musa kwankwaso ya sa ya sa takara da ya kada a tiku to ba sai ya cika alkawari ba mai da kwankwason ministan ah, ba kamar ya eh, ana kuna zargin yayi wa tinubu aiki a tinubu yayi wa aiki ai ma can ci bai da mutane a kusa ina iya kano ne da kuma kano ana gan cewa shi mutanen kano da wuya su zabi shi tinubu yawanci za su zabi atiku ne hmm. amma shi kwankwason yana takara tunda suna son shi a Kano eh, don ya rage vote na Atiku shine ya dama ya takara kuma abin da yake nan kuma result na zaben ya nuna cewa shi ya yi wa Atiku illa ne kawai shine ba dan ya ci zabe ba dan ya ci zabe eh, ina ko ci karakanci ya san dama ba inda zai je ai ba inda zai ya sani to ya yi wa atiku illa a bashi minista sai a cika mai alkawari ya eh, bashi <laughs> baya ga waɗannan ministoci me ake zaton zai faru idan ana da tunanin duk da wannan doka ministocin nan kafin su shiga ofis su fara aiki za su kai watan september me ake ganin zai faru bayan a kaiwa september duk yana ya dangata ne da shugaban kasa in yana so su fara daga gobe ai wanda aka gama screen da su ba sai a mm. tura su ba mm. ai rashin shugabancin na kwarai ne shine masalan kasar nan kuma mm-hmm. irin yanda ake ta almubazaranci da kudi ko su ministoshin ma sun zo ba abin alheri da za ka zo ka gani saboda mai kwangila ne za su yi wannan eh, kujera kujeran nan ana sai da ta eh, dubu dari da hamsin a kasuwa sai a rubuta dubu dari shida to ta ya za samu ci gaba kowa a yankan mishi rabon nashi sannan kuma maimako a sayo na dubu dari da hamsin sai a je a sayo jabin na dubu tamanin to ta iya wannan kasan zai ci gaba zance ma kuna tunanin cewa kasan zai ci gaba ni shawarar nake ba mutane mm. nakan tashi in miki a masallatai in wa mutane wa'azi in ce wannan kai da samun zaman lafiya da kuma jin daɗi a nan duniya ta kare me yasa domin wannan shugabannin na kamar dan ne yasa su suke wa aiki domin ba haka ba mutum ya kai shekara 60 yana tara kudi shekarar nan za ka yi a duniya saba'in ma ko yana shekara 60 yana neman mata ta aka san wannan ko hankali ma bai da shi tukunna ma wannan ne ruwan shugaba wanda zai zai abin alheri shekara 60 na neman mata ko Allah bai hana ba mm. a ka kai shekara 60 ya kamata ka shekai wannan abin bai kamata ba akwai kunya mana mm. eh to irin wannan mutane abin da ya kamata kowa masu sauraron mu abin da ya kamata kowa ya mm. in baka iya karatun Qur'ani ba ka je ka fara eh, ka je ka dinga zuwa makaranta ka dinga karatun Qur'ani domin zai maka magani abu biyu kila eh, ka samu lahira hmm. a duniya kuwa tunda Allah ya faɗa cikin suratul ra'd sura mai namba goma sha uku aya mai namba ishirin da hmm. allazina amanu wa tatma inna qulubuhum bi zikrillah hmm. Allah bi zikrillah tatma inna qulub da an bato Allah ne shine zuciya yake samu nasuwa sai ka samu nasuwa baka da komai a aljihunka ka rabu da su dinnan dan wani na ba gyaran da za su kawo in kana tunanin za su kawo wani gyara tun kafin zabe na nake na yi wannan magana ga shi na ko malamai ma da suka cewa muslim muslim mu muna ganin su dama kuna da ilimi na addini amma ba ku da gogiya na siyasa wayannan ɗan siyasa akwai bana manta muna abu lokacin ana cewa akwai eh, musulmai su kawo wani kiristoci su kawo wani akwai wani wanda muke eh, student activism tare da shi da ya ga yana so ya shiga an ba da shi krista ne an ba da suna krista an ba da na musulmi ya ce shi he's a traditionalist shi <laughs> ba a kristancin ba shi aka haka shi wannan eh, eh, shi traditionalist ne aka haka ba a bashin matsayin na traditionalist a wannan ne ya ci ga wannan to kuma ai siyasa ne yawanci haka suke ba abin da ya <laughs> so mutanen da yake suna iya so wannan musulun musulun yaudara ce ah, ke yaudara banza ina ga su malaman ma rashin gogewa ne game da rayuwa rashin gogewa ne da siyasa ta yaya kai zaka je ka ashe a supporting wani don ya zama shugaban muslim eh, muslim mutumin da baka iya zuwa wajen shi ka ce ga wanda muke so a ba minista kaza kafin ka yi irin wannan dama abin da ya sa muke ta zargin su mun gan su wasu daga cikin su mun gan cewa ba su da gogewa a siyasa amma akwai ilimi akwai kuma sauran Allah wa'annan sai muka yi musu izini ba ma cewa komai game da su wasu kan magana sai mu shiru akwai wanda muka san cewa suna da gogewa a siyasa suna da ilimi addini yaudara suke su suke muke fitowa filin mu magana dan musan muka banza ne mu ne mutanen banza a wajen mu dan akwai ilimin addini akwai gogewa a siyasa eh. wa'annan malaman da muke musu uzuri ba gogewa a siyasa akwai ilimin addini ba su goge a siyasa ba su kai addini suke ta kallo hmm. wa'annan yan siyasa kawai yaudara ne ba abin da ya dame su da addini eh kafin ka ce wani a sai da shi saboda musulmi ne kasancewa eh ya san musulunci kuma ya damu da musulunci kuma za ka iya zuwa in yayi abu ba daidai baka gyara mishi mutumin da baka iya zuwa wajen shi kai mai gyara bai damu da musulunci ba ina wai da shi musulun musulun musulun musulun dan banza ga shi na ana ta yi wani yanzu me me sabu ku je mila mana ba mu mila mana ku je mila Alhaji Atiku Abubakar Isa muna godiya kwarai da wannan lokaci da kama muka tattauna akan wannan maudu'i watakila idan an gama ministocin nan za mu sake dawo da kai domin mu kallace su duka mu ga kuma a wajen wuraren ayyukan da aka ba su sai mu kara faɗaɗawa a muna godiya kwarai masu kallon mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wato wannan shiri inda alhaji atiku abubakar isa ya yi mana wato wato tankaɗe da rairaya akan wannan maudu'i na tantance ministocin shugaba bola ahmad tinubu wanda kuma na tabbata kun dauki a wato an ilmantu dai kuma an faɗakartu a cikin wannan tattaunawa to duka-duka nan zamu mu dasa aya mu kuma ja linzamin shirin wato lokacin da aka ɗibar shirin ya cika a madadin shi bakon namu wato alhaji atiku abubakar isa da kuma tawagar mu ta wato masu naɗan wannan shiri musamman mr suleiman da kuma familerin yayin da mr bright ya sada mu da ku